babu nahayi anil qira'ati fi ruku'i was sujud babin da yazo na an hana <coughs> <coughs> mutum ya karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko sujjada tare da cewa kuma afdalu zikiri alqur'an ko amma abinda ake cewa ibada shine kai ga kuma yadda zaka yi ga inda zaka yi to abinda ake cewa ibada kenan ba kai ka zaban makanka ko ka kirkiro makanka ba alkur'ani shi ne aftalus zikiri sallah kuma kowa ya san darajar sallah a cikin addinin musulunci amma aka ce a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim a cikin sujada subhana rabbiyal ala shine yafi قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان bin Suhaimin. عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال يتي عبد الله بن عباس يتي كشف كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة كما الله يا قواي يا يا لا بلي والناس صفوف خلف أبي بكر mutane kuma sun yi sahu bayan abubakarin ana sallah faƙala sai ce ya ayyuhan nas ya ku taron mutane innahu lam yabka min mubashirati dubuwati illa ru'ya as-saliha yaraha al-muslimu aw turalahu ba abin da ya saura na bisharan annabta ko annabci sai dai mafarki mai kyau da mutum zai gani ko a garin masa ala ku shaurara ku kasa kunne ku ji inni nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan inni nuhitu ni an hana ni na karanta alqur'ani cikin ruku'i ko cikin sujjada fa amma ruku'u fa fa'azzimu rabbakum yanzu karatu alqur'ani ba girmama ubangiji bane ba cikin fasabbi fi sunan rabbikal azim yake ba to amma ba za ka karanta alqur'ani ba sai dai kai tasbih wa amma sujud fajtahidu fi du'a amma kuma sujada ku yi kokari a cikin addu'a ku roki Allah duk abin da kuke so fa qaminun an yustajaba lakum ya dace a karbi addu'a ku qala akhbarana yahya ibn hasan qala hadathana sufyan ibn uyayna wa isma'il ibn ja'far an sulayman ibn suhaym an ibrahim ibn abdullah ibn ba'bad ibn abbas عن أبيه عن ابن عباس قال أكرمه لك أبناء ابن عباس حبر الأمة الله يغفر الله يبدل الشيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد فأما الركوع فعزموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أجل تجاب لكم babu filazi layu timmin ruku'a wasu juda babin da ya zo na bayanin wanda ke sallah baya cika ruku'i ko su yana yi cikin gaggawa to yaya sallarsa take ne? Eh sai kala akbarana ya alabin ubaidin kala haddasan Amash? ana umara huwa abin umairin ana abi ma'amarin عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تجزئ صلاة, صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود لا تجزئ صلاة باب صلى لتكي ولا تروى لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود sallan da ake gaggawa ba a cika ruku'i da sujada a sai muzala ce sallan bata wadatar ba bata isa ba qala akhbarana al-hakim ibn musa qala hadathana al-walid ibn muslim an al an yahya ibn abi an abdullah ibn abi qatada an abihi abu qatada kenan ko qala qala sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aswa'un nas sarikatan allazi yasriqu salatahu wanda ya yake kuwa muni sata wanda ya ke sata sallarsa Kalu ya rasulullah wa kaifa ya yasriqu salatahu ya zai sata sallarsa kuma kala la yutimmu ruku'a la su ruku'aha wa la sujudaha قالوا فيه عن أنة الوليد بن مسلم لذلك السند فيه كلام قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه قال عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وكان رفاعة ومالك ابني رافع أخوين من أهل بدر قالوا سكتي بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله شك kuma muna zaune tare da manzo Allah kuma manzo Allah na tare muka zo muka kewaye shi iz dakhala rajulu sai wani mutum ya shigo iza da iz fuja'atan sai ga wani mutum ya shigo fastaqbala alqiblata fa salla ne lissafin kalmomin fastaqbala alqibla fa salla sai ya fuskanci alkibla ya yi sallah to an yi sallah kenan ko ba a yi sallah ba an yi sallah ko ba a yi sallah ba an yi sallah falamma qadha salata da idan da sallah an yi sallah ko ba a yi sallah ba jaa fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alqawmi sai zo ya gaida manzon Allah ya mishi sallama kuma ya mutane sallama فقال رسول الله صلى الله عليه وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي السلام عليكم عليك عليك السلام كذلك ساكي صلى سبونا بكي صلى با فإنك بالتوكيد لم تصلي كما سألك شيء فصلى يا صلى معنى صلى أن يتكينا شكلا أما معنى معنى صلى بسيبا an fahimta zahirin sallar ya yi sallah amma ba sallan ba ta yi ba saboda me saboda ya bar abubuwan da in babu su sallah ba za ta yi ba irje fasalli fa innaka lam tusalli ko faraja ar-rajulu fa salla kenan sai saki komawa sai sallah waja'alna narmuqu salatahu

lura ba lallai sai da ido ba ko kuwa ko lallai sai da ido ake lura eh sai da ido sai da ido a kakawo na kuma na sa mai ido eh yana da gani da kallo da harara da duban reni da duk larba na da su guda uku ko hudu kowanne da in ka kalle shi haka in ka kalle shi ta sama yana da mana in ka kalle shi haka yana da mana kowanne da sunan shi ramaka aka ce mutum ya yi sallah aka ce bai sallah ba to yanzu zai saki sallah kana son ka gani ne kuskure ya za ka yi ka zira masa ido ka tsira ido ka saka ido ka gani me ina kusurin ba ka son maka ahari don ka ga da abin da ya cikin sallah ɗin sannan a gano ina mai ke na ke ce fi shi wajen allah larmuku salatahu la na ma ya ibu min ha ba musani ba ne ya yi aibin sallar tasa da ake aibatawa فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم بيجي ساكي سلم سيداو يما منذ الله سلم يما جماعة سلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي كقوما كي صلى سبو تبس كيما كي صلى قال همام fala a nadiri amarahu bi zalika marratayn ausalasa. Ya ce ba mu sani ba ko so biyu aka yi haka ko so uku qala ar sai mutum yace ma alautu ya rasul ma alautu fala adri ma ibta alayya min salati Ya ce ai ban takaita ba ya manzo Allah duk iya kokari na nayi to ban san me laifi na ba a cikin wannan sallah an fahimta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna halata timmu salatu ahadikum hatta yusbiga alwudu'a kama amarahu Allah azza wa jalla babu wanda sallarsa za ta cika sai yayi alwala kaman yadda aka ce yayi silu yaghsilu wajhahu farko ya tambaya abinda ya tambaya yace ma ibta alayya salati gani yake to abin da yayi daidai da ya yi tunanin cewa manzo Allah shi ne likitan sallah ke mana in ka je aika ba za ka ga ke damu ka ba za ka sa abin da ke damu ka ba amma likita yana ga zai ce maka aika za ka za ka za ka za ka za to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo sannan ya nuna maka ga yadda za ka yi to sallan da kake yi din nan ya ga aibi a ciki amma kai ba gani ba sahabban da ke zaune su ma ba su gani ba don da sun gani da sun ce ai da ba za su kura mishi ido don su ga abin da da sun ce ya manzo Allah ai sallar sa ta yi daidai amma duk kowanne ne bai ga illar sallan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai saboda me shine wanda ya kawo sallah kenan ko wa yamsahu bi ra'sihi fa yaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqayn ya wanke fuskarsa da hannunsa hannayensa guda biyu zuwa ina ila al-mirfaqayn ila ilal mirfaqaini su ya wuce zuwa ina gwiwa hannu gwiwa hannu za ta shiga ciki ko kuwa a'a dab da gwiwa hannu ila ba sai an wuce ba ita za ta shiga za ta shiga amma ba sai an wuce ba ko don saboda akwai bambanci tsakanin hatta da ila an fahimta sirtu min almasjidi ila almadina na tafi daga masallaci zuwa birni mai yiwa kana kai kofar birni shi ka tsaya amma sirtu min almasjidi hatta almadina me kenan har sai da na shiga taib ila almirfaqaini zuwa me gwiwa hannu kenan ko wa yamsahu bi ra'sihi ya shafi kansa warijilaihi illal ka'abaini ya wanke kafafuwansa guda biyu zuwa idon sawu to idon sawu za su shiga ciki ko kuwa su ko kuwa daga kansu eh? yaya za a yi mutum ya wanke idon sawu ba a sauka kaɗan ba ko zai yi sai an ɗan cuce kaɗan an fahimta summa su bayan ya gama alwala ya ya yi ta da kabbara thumma yukabbiru wa ya yayi kabbara ya gode ma Allah ya bi Allah thumma yaqra'u thumma litartibi wata tarahi sa'an nan ya karanta min alƙur'ani ma azin Allah azza wa jalla lahu fihi sa'an nan ya karanta abinda Allah ya bada izini ya karanta a cikin alƙur'ani ma azin Allah azza wa jalla lahu fihi to menene ina mana ma azina Allah fihi eh fatiha da ma tayassara da kuma an hana kai karatu cikin ruku'i da sujjada inda Allah yi amma fahim thumma yukabbiru sa'annan yayi kabbara fayarka'u sai yayi ruku'i thumma litartibi wa tarahi fa alfahu littaqil yana yin wannan sai wannan fa ya za'u kaffaihi ala rukbatayhi sai ya tsora hannayensa guda biyu akan guyoyinsa guda biyu hatta tatma inna mafasiluhu wa tastarhi yanasu duk gabobinsa kowace kowace gaba ta nasu inda take wa yaqulu sai ya ce sami Allahu liman hamida fa yastawi qa'iman tsaya yana mai daidaito ya tsaya hatta yi kima sulbahu faya a kuzu kullu azmin ma'akazahu ya tsaya mike duk kowace gaba ta tsaya ta koma inda take sun ma yi kabbiru sa'an nan yi kabbiru kabbara idan allahu akbar fayasjudu fayumakkinu wajhahu sai sujjada yumakkinu wajhahu kala hammam wa rubama qala jabhatahu ya bari goshinsa ya taba kasa sosai Minan arzi ardi hatta tatma inna mafasiluhu wa tastarhi in ya dora goshinsa a kasa ya sujada ya natsu bai daidaita har komai sai ya koma inda yake inda yake da thumma yukabbiru sa'annan ya kabbara fa yastawi qa'idan ya daidaita yana mai zaune ala maq'adihi akan mazauninsa wa yuqimu sulubahu fa wasafa salataha fa wasafa salata hakaza arba'a raka'atin hatta faraka haka aka siffata masa sallar koyi har zuwa a hudu la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala zalika sallan kowa ba za ta cika ba sai in yayi haka sallallahu alaihi wasallam an fahimta babu attajafi fi sujudi babin da yazo nan in ai sujada a buda haka a bude karka matsi karka haka ka buda qala akhbarani qala hadathana ja'far ibn burqan qala hadathana yazid ibn al-asam am maymunah bint al-harith qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama idha sajada جافا حتى يرى من, من خلف حتى يرى من خلفه وضح ابطيه manzo Allah ya sujada sai ya buda haka har ya zama wanda ke bayan shi ma zai ga hasken mana aibi tsayi a matansa sallallahu alaihi wa sallama قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى لو شاءت bahmatun tamurru tahtahu lamarrat yace Allah ya sai bude kafansa ko da wata yar dabba tana son ta bi wurin ta wuce za ta samu hanya قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج, زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنها wai sai daga zai buɗe hannun shi in yi jada sai ya ɗora tafukarsa kasa ya ɗaga hannuwayensu hatta yara wazaha manwara man hu. har wanda ke bayansa zai ga tsakin hamatarsa wai za ka ada itma anna ala fahizihi al-yusra in zai zauna sai dogara a kan cinyarsa na hagu babu kam qadru ma kana يمكث an صلى sallallahu alaihi wasallam ba'da ma yarfa'u ra'sahu bayan manzo Allah ya daga kansa gurgurdan mai nawa yake zama قال أخبرنا سيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثني البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وبين السجدتين قريبا من الصواب ده ركوعي da ɗagowa da ko ce suna kusa da juna ne wani zai fi wani tsauya danganci lokacin da manzon Allah ya yi wani yayayi ya tsawaita ko ya takaita قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانا عن هلال بن حميد الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نا قرى الله ايدو a cikin sallarsa na tattaro hankali na da maganai na da komai na na kallon ya za a yi kada wani abu ya wuce min fawajattu qiyamahu wa raka'atahu wa فجلسته بين السجدتين فسجدته وجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء duk suna kusa da juna suna kusa da juna ba a tsawaita wani a takaita wani a'a suna kusa da juna ne kamar daidai kamar koda wani zai fi wani cutan kaɗan ne ba wani abu ne da za a قال أبو محمد هلال abu humaydin al-wazzal babun as-sunnatu fi man subika bi ba'd as-salah as-sunna dangane da wanda aka masbuki yazo ya tarar da an yi wa'ansu raka'o'in ya bilima ya samu <coughs> ya samu sallah amma wa'ansu wani abin sun ya wuce shi an riga shi da raka ɗaya ko biyu ko uku yaya zai yi hala na abdullahi bin salihin haddasa ni laifu bin sa'adin sa'd haddasa ni akilun au ukail ukail an ibn shihab قال أخبرني عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة أنهما سمع المغيرة ابن shu'uba يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل وأقبل معه المغيرة من ذا الله يزو شيء مغيركم يزو تاردش ابن شوبة حتى وجدوا الناس قد أقاموا الصلاة صلاة الفجر من ذا الله نتفيا مغيرة نبيش سنة زوها مصلاة جهز كترد أن تاد صلى أي ركعة ديا وقدموا عبد الرحمن ابن عوف يصلي بهم سكسا عبد الرحمن دا عوف شيني لمن زي مصلى فصلى بهم عبد الرحمن ركعة من صلاة الفجر قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسوك ركعة ليك في منظوم الله صلى الله عليه وسلم يزول ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية منظوم الله يشيبه يترد على صلى الله عليه وسلم ينا باين عبد الرحمن لا أوفي falamma sallama abdurrahman da abdurrahman ya sallama ya kara raka'a ta ɗaya ta biyu kenan shi sallame su manzon Allah sauran su raka'a ɗaya ko qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma salla sai manzon Allah ya tashi zai cika raka'a ɗaya din fa fazi annasu bi zalika sai mutane suka razana manzon Allah ne zaka zaka zaka zaka wa aktharu tasbiha suna subhanallahi subhanallah فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته لما ظن الله إذا صلى قال للناس سيف أما متاني قد أصبتم أو قد أحسنتم كويدي <laughs> كويدي قد أصبتم أو أحسنتم صلى الله عليه وسلم <laughs> الإمام البيوكي ينقى تارز صلى يجمع كربه سوبا يذو سيش يقبا يغيص يا كسر الليمان دون أصنينا نمبا أزراش بني الله يذكر يذكر يذكر قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا هميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة ابن المغيرة عن أبيه أنه قال يتي فانتهينا إلى القوم بمكئسزوا وجمتاني وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم في مقصام عبد الرحمن بن عوف شكي من لي منجي أنا صلى أي صلى ركع فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر وأن رواية da ya ga alaman manzon Allah ya zo sai ya zo zai ja da baya fa'au ma ilai biyadihi yusalli bihim shi manzon Allah ya mishi kai yi sallah ka ci gaba ka ci gaba ka ci gaba ma sallama da ya sallame kama nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa qumtu da aka sallame ba sauran surka ɗaya ba ya ce sai manzon Allah ya tashi ni ma sai na tashi tare da manzon Allah faraka ana raka'atan lati subikna muka cika su sallamu an gama kenan ko ba rigima ba sai guri ba tashi hankali ko eh eh, eh? za ka gani sha Allah قال أبو محمد أقول في القضاء بقول أهل الكوفة أن يجعل fata فاته من salati قضاء kaji wannan tun buhari ɗin littafin na makaranta sai mai wannan magana imam maliki ne ce abinda ka zo shi ne ya ce za'i abinda ya wuce ka za ka rama ne wa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu wa ma fatakum fa atimmu wa ma fatakum fa atimmu sai aka samu riwaya daya wa ma fatakum faqdu sai imam maliki ce to ai tunda an ce wa ma fatakum faqdu abin da ya wuce kan za ka yi ramuwa za ka yi tun da ya wuce ka an fahimta shi ne sai imamu shafi ya ce a ah, ai harshen larabci ana ambata al'itima fa'iza zai tun mana iza su manasikakum an fahimta eh, shi sa su in ba ba ne shi ka sallah za a yi ai kaga wani sun ahlul kufa fiye na su ma fatahu a kaza'an malamai ne suka kari juna ilimi ko? Eh. Babu rukusaci fi sujudi ala saubi fil harri wal bardi babin da na sassauci in ana tsananin zafi ko sanyi in za ka yi sujjada akwai eh, zafi ko sanyi sai ka ajiye tufar ka dora goshinka a kai قال أخبرنا عفان قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر مقصد شبنا صلى تارد من ذا الله أتكين قنن ذاتي فإذا لم يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه in mutum zai iya lura goshinsa a kan zafi ko sanyi ba sai ya ajiye rigarsa haka sai ya jada a kai sallah ta yi babul isharati fi tashahhudi babin da ya zo nuni a cikin tahiyya yaya ake yi an fahimta قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أجلال عن عامر بن عبد الله بن الزبير an abihi qala yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yad'u haka zafi as-salati wa ashara ibn uyayna bi isbi'ihi wa ashara abul walid sabbaha. na naga manzo Allah yana addu'a da wannan yanzu akan wannan ya san ake magana fa ba waɗannan ba eh قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يزونا كرشن صلى زي تهياكي نكو وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى sai ɗora hannunsa na ɓangaren hagu mai albarka a kan gwiwarsa mai albarka a ta ɓangaren hagu wawa za a yada hulyumna ala rukumati alyumna wani saba isbi'ahu ya mika da su haka yana tahiyya kenan ko zai zo karfe zai tafsiri aka ce yadda ake yi yatsu guda biyar ne wannan ai mun ji yadda za a yi ko to sauran guda hudu ya za a yi sai a hada guda biyu din nan karamar yasa da mai binta wannan ta tsakiya da babban yasa sai a yi halaka zobe an fahimta sa'an nan wannan yana miki an fahimta wannan da wannan sai a haɗa su wannan da wannan sai a yi halaka kenan ku. to sa'an nan manuniya yi take nuna to yaya za a yi babu fita shahudi qala hadathana ya ala qala hadathana al-amash an shaqiq an abdullah qala sai ce aka ce zai zo ko عن عبد الله قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي أمك يصلى بايا من الله صلى الله عليه وسلم نمك فلا قلنا السلام على, على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على إسرافيل السلام على فلان وفلان يتي أبنى مكيف الأكيد قال فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي سيمن الله يجوب وجم سيتي إن الله تعالى هو السلام فإذا جلستم في الصلاة فقولوا الله شيني السلام إن كوكا زونا تكين صلاة كفداكو تي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتحير ما شاء تهيئك نقول إنما ننتهيئك gaisuwa ina ma nan gaisuwa ina ma nan gaisuwa ina ma nan gaisuwa gaisuwa kana nuna ma mutum irin murnar da kake da shi ko rashin murna shi sa wani wanda ba salamu alaikum ba haka bane ba wanda sai ai wani kuma har a rungume juna yadda matsayin mutum yake a wajenka ce haka kake nuna mishi gaisuwa to gaisuwa din an samu al'umman duniya kowa da yadda suke gaisuwa eh, suke gaida manyansu akwai masu gaisuwa da hannu daya duk masu uniform masu kayan sarki ya suke yi da hannu daya suke yi akwai masu yi da hannu biyu ko na bahaushe ma yana yi da hannu biyu akwai masu akwai masu yin ruku'i akwai masu yin sujjada sai dai goshin ne ba zai taba kasa ba akwai sarakunan da ba za su taba ganin mutum da tsaye shi ba sai dai daga can za ka zo tun daga karshen masallacin nan a duke za ka zo ba za ka mike ka zo ba mutanen burkina faso ba haka ba ne ba wani girmama shugaban shi sai daga hannu daya ya yi karshe ya bushe ya ake yi ya ya bushe ya bushe ya tsaya ba haka ba ne ba wani hannu biyu wani ya yi rukuɗi wani ya yi sujjada wani ya menene da menene sai dai sujjada goshi ba ya taba kasa amma yana jab da goshi ya taba kasa fa duk wanda ya san da yanda mata ke gaisuwa ko za ta durkusa kaman goshi zai taba kasa an taba gani ko ba taba gani ba ana gani to kai da ka zo sai ka ce duk waɗannan baki ɗaya ka gaida Allah Allahu akbar ma'ana Allahu akbaru min kulli min ayyi ahad Allah shi ne sama da kowa sama da komai sai zan ce Allahu akbar hannu biyu ke nan sa'an nan kai karatu ka gama sai kai ruku'i ka ce Allahu akbar kai tasbihi sai ka ɗago sami Allahu liman hamida sa'an nan kai kabara kai sujada Allahu akbar ka zauna ma'ana sai da kai raka'a biyu sai ka duk wani nau'in gaisuwa da ake girmama manya da shi kayi ma Allah sai ka ce attahiyatu lillah wa'annan girmamawa da ban girma da nau'i nau'i na gaisuwa ba wanda ya cancanta sai Allah attahiyatu lillah as-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka bayan ka gama kai ka kai da Allah kai kirari kai yade shi sai ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai albarka mai daraja wa rahmatullahi da rahmata Allah wa barakatuhu da albarkan Allah an fahimta sa na kace assalamu alaina mu kuma amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina cewa wa ala ibadillahi salihina duk wani bawan Allah na gari sama yake ko kasa ka saka shi gaisuwa akan haka a madadin kowane bawan Allah na gari Allah zai baka rada goma man ja'a bil hasarati falahu ashru amsalih an fahimta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina amincin Allah ya tabbata gare mu kuma amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah na gari waye ya san adadin bayin Allah na gari waye san adadin su dukkan hada su cikin wannan sama suke ko kasa su an fahimta to sirrin da ke cikin sallah kenan darajar da ke cikin sallah kenan to assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ba haka bane ba ma'ana baki daya a rayuwa ana yi manzon Allah salati lokacin da muke la'asar wa'yansu suna ne wa'yansu wa'yansu wa'yansu haka ake ta yi har ana da kasa shi yasa yake yi فإنكم إذا قلتموها أليس كذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سأنا ثم ليتخير ما شاء سأنا كروك أن لا جاء بندك كيسو هل فهمت؟ قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن حر قال حدثني القاسم ابن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني يتي أن عبد الله أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده بيد عبد الله مسلسل أخذ بيدي أخذ بيدي فعلمه التشهد في الصلاة سيقويا مسيند أكي تهي أكي تهيا أكي صلى نيكويا مسا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال زهير أو أراه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا شك في هاتين الكلمتين إذا فعلت هذا au qadaita faqad qadaita salatak yanzu waɗannan kalmomi da manzo Allah ya zabo su ya koya ma eh, abin al'umma musulmai waye duk duniya duk masu fasahar duniya da masu ilimin duniya da masu menene da menene waye zai iya sanin cewa wannan kalmar tana dauke da sinadarin da zai kankare da ci da najasa a zukatan mutane waye zai iya san cewa wannan kalmar tana dauke da sinadarin da zai ɗaukaka darajar bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki to shi yasa duk masu fasaha duniya su hadu ba su isa su kawo abin da zai daidai da kalma ɗaya da manzon Allah ya kawo ba to shi yasa in ka lizimci abin da manzon Allah ya kawo to shi kenan ba wai sai kayi shi da yawa ba fa al-iqtisadu fi sunna kai mana ka takaita a cikin sunna ya fi maka ka yawaita abu a cikin bid'a bukata ba za ta biya ba ba za ka taba kaiwa ba in shi ta an ta kuma fakum wa in shi ta an ta kuda faku babu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo na yin manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبا قال الحكم أخبرني قال سمعت ابن أبي ليلى يقول يتي laƙiyani ka ibnu ibn ujira ta faƙala ya ce ka abu da na ujira ya hadu da ni ya ce ala uhudi ilaika hadiyatan ba za ka so da ba ka kyauta ba yanzu ka tambayi mutum kyauta zai ce ka kawo naira ko ko dala a lokacin su kyau abinda suke suke alfahari da shi me ka jiyo daga manzon Allah me ka samu daga manzon Allah mai manzon Allah ya faɗa maka ya aka yi kake faɗa wanda daga manzon Allah komai shi kyauta kenan ala uhudi ilaika hadiyatan inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina fa qulna yace tabbas dahir lallai babu ko shakka manzon Allah ya fito mana sai muka ce qad alimna kayfa assalamu alayka mun san yanda ake ma sallama assalamu alayka ya rasulullah fa kaifa nusalli alayka ya za mu yi masa salati don a ce ya ayyuhal na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce sallama dai ayi mun sani duk balarabi assalamu alaika haka ake to amma salati da za mu yi maka ya za mu yi wa salati za mu yi balaraba ne ba ba san su har hada salati ba amma suka ce ya ya mu yi qala sai ce kulu wai mai kira sallallahu alaihi wasallam kala kulu wai mai kira allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والله جمع سفصاها الدنيا سوء maza su iya hada kalmomi su kawo kalmar da ke da sinadarin da za ta kankare zanibi ta wanke zuciya ba ta ɗauke da sinadarin da zai sa ka samu ɗaukaka wajen Allah ba kamar abin da ya fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا عبيد الله بن عبد قال حدثنا مالك عن نعيم المجم المجمر مولى عمر بن الخطاب أن محمد بن ابن عبد الله ابن زيد الأنصاري الذي كان أري النداء بالصلاة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وندي مفركين كرا صلى الله عليه وسلم فامن تناني زائي أخبره الشيباش الأباري أن أبا مسؤول الأنصاري سوى أبو مسؤول الأنصاري قال يتي أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة منذ الله يزمنا في زونا تاردمو مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد شيء ونباهم الله يسمش وهو أبو النعمان ابن بشير شين أبن نعمان بن البشير سيتي يا منذ الله أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك Allah ya umurce mu mu yi maka salati to ya za mu yi ai an gala da din kenan inda ake samun ɗaukaka kenan inda ake samun isa inda ake bukata da wuri kenan hanya kakkiyar hanya mi in ka tashi ta fi sadar da kai inda za ka da wuri sama da kwane-kwane an fahimta za ka tashi daga nan ka je wancan bakin kofa sai ka bi mike yanzu yanzu sai ka kai amma an ka kama mai bulan bultuwa ka binan ka kwana nan ka kwana nan ka kwana sai ka ɗau lokaci kafin ka kai ma lokaci ya kure an wuce an fahimta rinsa sai ka bi sai ka bi hanya mai ke za ka bi ba za ka bata lokacin ka ba an fahimta قال فصمت mata Rasulullah sallallahu alaihi Wasallama وسلم da ya tambayi sai manzo Allah ya shuru hatta mannaina annahu lam yasalu har muka ce ina ma da bai tambaye shi ba suke manzo Allah ya fushi ne thumma qala ba fushi yayi ba yana jiran wahayi thumma qala na sai ce qulu <laughs> me kenan ku ci in aka ce ka ce abinda aka fada maka din nan ba shi kace ba duk abinda ka kawo ka bata maka lokaci ku ce sai ka zo ka kawo naka to baka ce abinda aka ce ka ce ba baka faɗi abinda aka ce ka faɗa ba ba ga bane ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtum ina ma rawar salamu kama kada abinci salati ga shi na koya muku amma sallama a dama ku iya shi hular ba ne kuwa kuna yi a shi akwai bambanci akwai bambanci wannan sai da ya koya musu waɗannan kalmomi da manzo Allah ya kawo duniya duk sahadu masu fasaha wallahi ba za su iya kawo kalmar da ke ɗauke da sinadarin da za ta kankare laifi ko ta wanke datti a zuciya ko sinadarin da za ta sa ka samu ɗaukaka wajen Allah kamar kalmomin da suka fito daga bakin manzo Allah ba sun Eh? abin da ya fito daga harshen manzon Allah kuma da aka tambaye shi sai faɗe faɗa sai da ya mai ba na manzon Allah shi kansa ba shi zai faɗa ba kenan sai Allah ce mishi ka ce musu kaza ma'ana in kana yin wannan salati sanadinka daga kai sai manzon Allah sai Allah duk wani abin da ka ɗauko a ah, baka ce abinda aka ce ka ce ba baka faɗi abinda aka ce ka faɗa ba ka faɗi abinda ranka ke so babu du'a ibadar tashahudi babin da yazo na addu'a bayan tahiyya hala to ba'da tashahudi بعد التشهد في الصلاة قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن حسان عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمنى الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربعين in mutum ya gama tahiyya kafin ya sallame ya nemi tsare daga ubangijin Allah madaukakin sarki daga abubuwa guda hudu min azabil qabri min azabi jahannama wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa sharrif al masih ad dajjal wannan su manzo Allah ya koya masa na Abubakar kowa ya tahiyya sai ya karanta wannan ko Allahumma inni a'udhu bika min azabil guda hudu ko قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاء نهوه باب التسليم في الصلاة باب ليزون السلمة in aka ga aka yi addu’i abinda duk manzon Allah ce ka yi ka gama kenan shi ka sallame to ya ake sallamewa kala haddasa khalidu ibn makhaladin kala haddasa abdullahi ibn ja'farin an ismail ibn muhammad ibn sa'adin عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وإن كنا سيسون ذا حسكن منظر الله أنا فسك منظر الله السلام عليكم ورحمة الله حكيتي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر قال يتي صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين yace na yi sallah bayan wani mutum a ciki a makka yana limanci kenan ko sai sallama sallama guda biyu fazakartu zalika li abdullahi fa qala sai na fada ma abdullahi ibn mas'ud kenan ko ce anna alika haza ina wannan ya samu wannan sunna ne ya aka ya fahimci wannan ne wa qala al-hakamu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallama yaf'alu zalika haka manzo Allah ke yi babul qawli ba'da as-salami babin da yazo bayan ayi sallama lokaci ya shiga ne hmm? babul qawli ba'da salami babin da yazo na bayan an sallame sallatu me za a fada قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عاصم عن أبي الوليد هو عبد الله ابن الحارث عن عائشة قالت an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda take ma kana annabi sallallahu alaihi wasallama yajlisu ba'da salati illa qadra ma Kulu. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام كنا سلم وكنا في أي استغفار سوء اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما زوكر شكو قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن شداد عن شداد أبي عمار عن أبي أسماء الرحدي an taubana kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza arada an yansarifa min salatihi istaghfara salasa marratin manzo Allah zai gama sallah zai tashi da istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam dirab ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام wa'annan kalmomi ko kai ka kirkiro su kana yi ba za su samu darajar irin darajar wanda ya dauko daga harshen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam قال أخبر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أمير عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال أملا علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة وانزال دبر كل صلاة دبر الصلاة في الصلاة دبر الصلاة بعد الصلاة كرشين صلى كافين أصلى بعيش ما كرشين صلى لي أما أنا كرشين صلى دبر الصلاة باين أصلى لي باين صلى ما أنا كرشين دبر الصلاة kana ya kulu fi dubure kulli salatin maktuba la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يجي نعم لغة جاي جاي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم